ke magana an yi kala a ce ayyu shi in yuradu bilabbil mujib wai to wani abu ne ya suke nufi da samarwa da zafi ba a samar da zafin ba ba a zafin ya samar zafin a ce shi ne mai samarwa me suke nufi ma'ana samarwa kada ya halittawa kamar ya tsaya ba da da halittawa da dukkan komai da komai da ya ce zafi ke samarwa samarwa zafi ne suke nufi shi in oliya bihi in ana nufi da samarwa zafi annahu yujibu zatin mujarrada an al abubuwa na faruwa da tsoron zafi ba da ganin dama ba والقدرة بعد إيكوبا فهذه الذات لا حقيقة لها فأنا قلت أن أبي تتمنى bai da manufa bai da iko wannan a ce zai samar wala sabota fil khariji babu shi a waje ballan an an takuna mujiba ballan tana a ce zatin kai ya tana yatanaqadun sukan yi ah. da warwarewa su kudura su kwance fa innahum yathbituna lil awwal kayan, suna tabbatarwa na farko wai iyaka wa yathbituna lil da'iya suna tabbatar da abubuwan da ƙarshe fi ibda'ihi wa hadha yastahimu al-ikhlas kai wannan nuna dole ba wanda zai wanda kire yin ba akwai abin da ke so mai dawo wa idza fassara al-gaya in sun fassara gaya da cewa mujarrad shi in ya san abu shi ke nan ba ta da yana so ya mayar yana so ya zama yadda abu ka ka ga fara littafin nan gaya mu sauke shi to a'a ba a da bukatan gaya sai dai sani kawai ina suka ce haka tafsarul gaya bi mujarradil ilm wa ja'alul ilma mujarradul zati suka sanya ilimi zalla ba tare da zati ba kana hadha fi gayatil fasadi wannan ya kai karshe wajen fanna wata ta kuma da da warwarewa ina na'lamu bid-dawr mu muna kan yau da gobe ta dole أن الإرادة ليست مجرد العلم نفي سبعة من الخلق don ka san kinkino ana karatu shi kenan sai ka zo dole sai da maroba in ma ka zo ka ga shirme ake ka tabbatar da shirme ne daga nan ka huta da wani abin da ke ma ba in ma ka zo ka tabbatar da gaskiya ne ka shakka da kake takau amma ba dama kawai ko babu niyya babu gaya labudda min al-gaya amma ilimi kadai bai wadatarwa dole sai da nufi wa anna al-ilma laysa huwa mujarrad al-alam ilimi ba shi ne tsoron duniya ba dole ne manufan duniya tana da manufan abin da ake nema a kanta ko halitta Latin na da mintuna kofi a ulaya farasa. Sai na zo. Inonon ya ji al'unan mahalin suna sanya matsalolin al'umma a jiba ma'ananwansi. Ka za mu ana shi daban, ka za mu ana sai suka rasa bashi ma'aikata. Ya ja al'unar ilmin uwalgutuwa, wa Ilimi ba ku da rabani ilimi ba irada ne ba kudura ma ba ita ce irada ba irada ba ita ce kudura ba waɗannan wanda zaman kan sai ويجعلون الصفة هي ne الموصول سوطاو كسفة فشيشين أسلين أبن داكي سفة سفة دبا سفة تعريف ما ليس بذات الله ne ake ce masa asifatu laisa bi zafi ne suke ce masa adami ko gairul adami ma da sifan abin da ba zafi ba shine su ma'an me yake da suna mawujudi ko ko adami na tafi da nesa abu ne zai an haɗa da zuwa da nisa sifa ma nesa bi zafi وجودي هو عدمي kaga wujudi shine ilimi ba ne ego wujudi ne kuma haka da kuma kirki kaga wujudi ne ba adami ne ba to sai abun da ake kuma ba zafi ba wanda kai garwan wujudi ma'anawi shi kuma ba amma sai ya zama babu babu ya zama shine sifa su kan ba da misali da ha'un ha'un ha'un ha'un aka sa masa digo a ƙasa jimu alaman jimun ta'un alamansa digo a sama ha'un ba alama ba babu alama ba babu ce su babu na iya zama alama babu na iya zama sifa. don haka nan masu fasu suna daukan siffa shi ne zafi zafi daban siffa daban siffa rafi take amma laifin da zafi Sifa ba ta zama da kanta Ba kuwa na ya zama da kanta to saboda kana amma da yake da yin da Allah ya kama sai za duk fasaha haƙe mu sai zama dolo a kashe a biyo shi ta fasaha ko ka saki komai ka je ku dukkan ku zuba tsura fasaha Allah ya ga gudun tarbiyya yace eh, yace falsafa mai fasaha bai da bukata. Ya jahili ba ta amfana a ko ba ta amfana jahili ne mai fasaha kuma bai da bukata. shirme ne kawai je ya tafi shirme ba farajin ka je ka tafi har ka tsare rayuwar ka ba da ka ce sai dai gila wahala ko haka suna sanya to an gane su ba ko saboda kalmomin ne dole ya san haka da dan butuwa kawai yake ya ji aluna sifata hiya na kati da zai sau da kana ba za a ce ainihin ina wani ina wani mai kirki wanda ƙauyen wajen yake kirki a ce a ce ina da kana ana jifa ka da buwa da yawa ibrahim ne kirki ne ko yanzu za a ce ibrahim ne kirki shi na dai da kirki amma ba shi na kirki ba ko ibrahim ne kirki ne to saboda da kana amma ba shi ne kirki ba kirkin ba ibrahim kin da ba amma kuma kuma sai su ce duk ne ibrahim ne kirki kirki ne ibrahim ko daga nan nan kan tara kalmomi da yawa su ba su ma'ana ɗaya wannan na zamu tukka da warwarewa shi sa lamarin su ma in kana karanta karatu su bai ka kan gado sai ka yi ta hankali tukuna dole sai ka karanta mafadi hudun su kamar yadda aluna al'ilma huwa nafsul alimi daga wannan ma me yake da wujudi ne sifa ilimi wujudi ne su ce ilimi shine alimi

ga shi kila ma wuji gari wuji gari su daga ce ne ma wannan buhari ya ce kashi kashi kashi yana da ilimin alƙur'ani yana da ilimin hadisi an kuma wancan ilimin ne na hakika na gwana he wata matsala ta ka kada ya fi ita ya fi ita ya fidda ita tsakanin adalci kai yana da ilimin alƙur'ani amma sai su ce shi ne ilimin ilimin shi ne mutumin wal qadiru wal qudra mai iko shi ne kudura o kudura sitta ce alqadiru shi ne mai wannan sitta don haka ai yasa zukan ce muka fara sanin da ya sitta shi ne tarihin sitta da za ku rike wuri kuna ganin karatun haka wani karin tambayi wani bai sani ba kan me yake da suna sitta tarihin ta alaisa bai zafi ya wujudiyyin au adami shi ne siffa ko dai ta zama wujudi da ana ganin ta ko ta zama adami babu ne alama daga cikin siffofin Allah ya karka akwai babu cikin bar magana yana ya ce ba ko shi koyi a'a ba ba shi da farko ba babu ne siffan ba kuma ba shi da ƙarshe kaga babu ne siffan laisa li awwaliyatihi ibtida'u kama laisa li akhiriyatihi mujabrahu wal iradatu ce huwa al muridu wal ishq huwa al kashiq yace hada kada sarraha bihi fudala'uhu wannan manyan su sun faɗi wannan magana ba da ma musa tabbas wa hatta amma su gaza musu Tafi, الذي رد على أبي حامد الجبالي في تحافظ اقتصاد التحافظ وأمثاله هو نعم، الشيخ